وان ربك لهو العزيز الرحيم kuma lalle ubangijinka ya kai wannan manzo shine mabuwayi mai ɗaukar fansa akan abokan gabarsa kuma mai jin kai ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa